Yayin da ana ci gaba da gudanar da bukukuwan babbar sallah, shugabannin al'ummar musulmi a jihar Imo sun yi kira ga jama'ar Najeriya da su kasance masu neman zaman lafiya a koyaushe don kawo ƙarshen ƙalubalolin rashin tsaron da ƙasar ke ta fama da su. Malam Bashar Uwakwai ne shugaban majalisar musulmi na jihar Imo kuma ga abin da ya ce. My message to Nigerians is that we issue to peace and avoid violence and anything that is going to bring destruction of the peace of the public. Ya ce sako na ga 'yan Najeriya shi ne su nemi zaman lafiya su kuma ƙauracewa hargitsi da kuma duk abin da na iya tada hankalin jama'a. Ina kuma kira ga ƙasar daga hukumomi zuwa talakawa da kowa ya tabbatar da zaman lafiya duk inda yake saboda wuce gona da iri bai da wani amfani amma idan akwai fahimta idan akwai zaman lafiya za a samu ci gaba saboda haka ina roƙon dukkanin 'yan Najeriya da shugabanni da 'yan siyasa da musulmi da Kirista kowa ya rungumi zaman lafiya mu kau da ƙabilanci da ɓangaranci mu fuskanci Allah subhana wata'ala kai tsaye sunana alhaji abdullahi yaya biyu sakatare na muslim council imo state a alhamdulillahi an yi sallah lafiya kuma ina kira ga duk jama'an mu na najeriya bisa iri abubuwan da yake faruwa da rashin tsaro don Allah don annabi kowaye kowane gida ya zama su jami'an tsaro ne dinga ba da labari duk abin da suka gani ba daidai ba wanda zai kawo rashin zaman lafiya a nan Najeriya a gidajenmu da hanyoyinmu da masarautunmu da sauransu duk gabaki daya duk inda ka ga abin da zai kama da rashin tsaro don Allah don Annabi a bawa jami'an tsaro labari domin su dauki mataki a gaggauce mu saki wannan abubuwan da ke faruwa kuma ina fata Allah ubangiji ya ba Najeriya zaman lafiya ya ba duniya zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya gidajenmu da sauransu alhamdulillah sai kuma Oba Musibawa Ladeji sarkin Yarba na jihar Imo ya ɗora akan batun da cewa We should embrace peace because the insecurity setting this nation. Ya ce mu rungumi zaman lafiya saboda rashin tsaro a halin yanzu na wa ƙasar barazana. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta ɗauki ƙwaƙwarar mataki akan wannan batun saboda matukar ba mayar da hankali akan wannan ba. Hakan na iya wargaza ƙasar. Ina kuma kira ga 'yan Najeriya da Musulmi da Kirista da mu rungumi zaman lafiya. Duk inda muka tarar da kanmu, mu kasance masu wanzar da zaman lafiya. Daga bisani mai taimakawa gwamna Emekin Hedo na jihar Imo akan lamuran Arewa, Honorable Hassan Yaya Babidi ya yi matukar yaba a gwamnan don goron sallar da ya raba wa al'ummar musulmi a wannan lokacin sallah. Ina amfani da wannan daman isar da sakon gwamna zuwa ga al'umma Najeriya ga baki ɗaya musulmi da Krista su rungumi juna su zama tsintsiya maɗauri guda kuma su karfafa dankun zumunci tsakanin su kuma na amfani da wannan daman yaba goron sallar da gwamna yaba al'ummar musulmi na Imo State. Buhunan shinkafa masu yawa, raguna da kuma shanu shanu guda hudu muna addu'a Allah ya bashi iko da nasara a kokarin da yake yi ya sake gina jihar Imo yayin da kuma garkuwan Hausawa na jihar Imo Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman ya mika sakon godiya ga gwamnan gaskiya abin da zan cewa gwamna ni ba ma san me zan ce mai fitun da ba taba ba wannan shine na farko ba taba gwamnan da ya tako ya shigo cikin anguwan mu ba yana kan mulki sai shi kwanan shi bakwai da cin mulki ya tako ya shigo anguwanmu ya zo ya ba mu dukiya ya ba mu abinci ya ba mu komai yanzu kuma gashi an sake zuwa sallah still bai kiba bai yi kasa a guya bai sake zuwa ya ba mu shinkafa buhu sittin ya ba mu saniya guda hudu ya ba mu raguna me za mu ce mai sai dai mu ce Allah ya mai albarka Allah ya zaunar da shi lafiya kuma Allah ya bashi mashawarta na gari wanda za su bashi shawaran da za a ci gaba a safi zaman lafiya da kwanciyar hankali mun gode mai Allah ya mai albarka Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa